يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم نا فضيلة الدكتور sa'ad ibn yusuf abu aziz rahimahullah ta'ala da ikon Allah ya zamu tashi a karatu na biyar a cikin wani littafi mai albarka sannan darasi rayuwar abu bakar siddiq radiyallahu anhu yau idan suna daidai kusan muna goma zuwa goma sha daya da watan al-muharram shekara ta dubu daya da dubu hudu da asibiti biyar a yau da ikon Allah kusan a yammacin nan Afirka bukaci karin littafi na Ashura muna roƙon wannan bukaci da Allah ya kike ta Allah kuma ya sanya ta cikin miliyoyin kyawawan ayyukan mu baki daya wannan azumi kamar da kowa ya sani hikimar yin sa kamar yadda hadisi ya cikin al-Bukhari as na Imam Bukhari rahimahullah shine cewa ranar ce Allah ya tsira da Annabi Musa ya halaka da Fir'auna وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم فرجنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون hikimar yin su shine ranar ce da Allah ya tsirtar da annabi Musa alaihi salam ya haɗa da Fir'auna a cikin ruwa tare da sojojinsa annabin Allah sun kaji a cikin Allah gare shi yayi hijira daga garin Makka zuwa Madina ya samu Yahudawa suna yin wannan azumi wani wuri kuma hadin sana suna cikin karwaya ta sama haka Sun ce tambayar mala'ika Jibril a wata riwaya ko sun ce tambayar su masu yin azumi ne ne ne da suka yi wannan azumi sai suka ce rana ce da Allah ya tsere haka Allah ya mutu halakar Fir'auna mu muka fi kowa dace da shi a wannan wuni da suna yin azumin goma ga al-muharram sai su haɗu suka yi dado suka kusa da cewa yau goma ga al-muharram muna yin azurfi yahudawa muna yi kuma ba mu saba muku ba in ba su fi ila qabilin da asuman da nasi'a idan Allah ya rayar da zuwa da shekara da zuwa zan yi azumin tara ga wata mai goma ga wata idan Allah bai rayar da shi zuwa ga nan shekara da zuwa ba amma da ya tsaye da su za su iya a matsayin darasi gare mu cewa a zinci tara da goma ya ce in kuma lubar da kira da sai ana iya yin tara da goma ko kuma goma da sha daya to wanda shi ne hikimar yin wannan azumi a wajen ahalin sunna amma na kaman ga wadanda a su ke a yau ba ranar azumi gare su ba ba wuce azumi gare su ba sai dai kawai da suke ahalus sunna suna farin cikin sakar da auna da karfi da musa alaihi salam shi'a na farin ciki cewa ranar ce an kashe alhussein a karbala ba da wannan zama su duk da wannan hutowar zaki da a filin cewa a yi azumi a wannan wuri barci don bayan wakatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a shi a karbala kuma ya faru ranar kuma ga watan al-muharram wannan bakin su cewa ba za su yi a wannan wuri ba so inda ake samun sabon ta Allah ko da ahadu suna yana bakin ciki idan aka zalunci sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan ake ciki da ke sabon karanta annabi ba tun da ya ci ne wannan azumi to abin da yake cewa sunna shi ne a azumci wannan wuri da a wurin aiki shi a ranar za a yi ciki za a yi dukin biki har a biki jini yana zuwa a jiki amma na a wurin suna da a al'amarin jiki ba muna da baki kashi sahabi a babin zalunci amma na wannan ba zai hana mai aiki da hadisin da manzo kayan su ba Allah ba mu da akan kan sunna da biyu abin da ke kara mun sha'awa shi da yadda ake azumi